a baya dai an yi ta yama didin cewar wasu sojojin da ke filin daga a shiyar arewa maso gabas na kwarmata bayanan sirri ga mayakan boko haram da hakan ke yin tarnaki ga yaƙi da ta'addanci rundunar sojan najeriya a baya ta mace ta cafke wasu jami'anta guda biyu da laifin tseguntawa mayakan na boko haram bayanan sirri ko waɗanne mataki ya rikutar tsaron ƙasar ke ɗauka tambayar kenan da na yawa kakakin sojojin najeriya general rabi abubakar eh to ai da kafin kwanaki in ka tuna ai an kama wasu jami'an tsaro da su wanda ke taimaka musu boko haram za a ci gaba da wannan abin za mu ci gaba da abin da za mu ci gaba mu dai mun san Allah ya san cewa muna yi domin ƙasar mu ko mun imani cewa muna iyakar mu tabbatar cewa wannan yaƙi ya ƙare ba ta jima ba illa yaka sannan ba za mu yadda su ci nasara ba za mu ci gaba da ainihin haɗa kai da sauran jami'an tsaro domin tabbar cewa dukkan wanda kira cikin yana ba wannan yan boko haram goyon baya to Allah Allah zai tuna asirin shi kuma yadda su ya tuna asirin su da kwanakin baya kuma Allah za mu ci gaba da haka ko ba haka ba to muna nan muna tsaron dukkan wanda ke da Allah da ciki muna kamar da kama na kwanaki dukkan wanda ke za a shi ma cike shi ko kuma cike su domin mu ainihin karya a kawo su Allah masana tsaro irin su tsohon jami'in leken asiri a rundunar sojan Najeriya Aliko Irashid Harun na dasa ayar ayar tambaya dangane da harin baya bayan nan da ya sanadiyar rasuwar kwamandan mayakan tankokin yaƙi na batalya ta 272 a jihar borno laftanar kanar muhammad abu ali biri ya yi kama da mutum a kan abun da ya faru kwanakin baya ai general irabo ya yi magana a kan cewa akwai sojojin da suke ba mu information a yan boko haram yanzu haka akwai one major and one captain wanda suke undergoing a eh, court martial ya kamata a duba kuma akwai wasu sojojin da a cikin su sun faɗa mana cewa su ba su da wannan abun da aka yi ba kuma mutuwan wannan yaron ba banza ba ne. muna son a cikin wannan abun din a san me yake Eya komanda Ahmed Tijjani Babagamawa ya ce cin amadar ƙasa ne kwarmata bayanan sirri ga abokan gaba irin sojan da yawa nan ya ci amanan kasa bai kamata yana matsayinsa na jami'in tsaro ya haɗa baki da wa'annan mutane da suke kawo fituna a kasa suke kashe mutane suke kawo rashin kwanciyar hankali a Najeriya. Na biyu kuma in ka bi ta barawo ka bi ta mabisawo ana musu canjin wurin aiki lokaci zuwa lokaci matukar ba za a haka ba ka bar mutum ya jima a wuri da sauransu to fa zai shiga wasu abubuwan da ba daidai ba matukar aka yi haka to ba za ta ko kuma su yi wani sha'awan haɗa baki da wa'annan mutane domin su ci ƙasa. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria